Amina, na ga wata mota ne kamar na AS. AS kuma? Sun yi kyau sosai. Yau wato. Amma ka san mene? Ah. Da za mu sake da za su koya nan kyau. To shi kenan kawai bari su sake mana wasu. Kin san da yake hannu na iya tsayawa.